jama'a lamarinmu yana da ban tausayi yana da kyau in da mu iya mu gyara da ya taimaka muna kowane lokaci sheka gan malumma ko wani sarki ne ko wani mutumin da ke taimaka da community yake community service a cikin community mu na zangontakonmu a kasan afirka especially ghana ka gan mutum da ke da mutunci a cikin mutane ya karantar karatu tun kanta hal ya girma karatu yake karantarwa ya ta bara sallah masallaci ya je aure na jama'a su dai su daura ka gan mutum suna shi ne zo ya yi arka wurin a yi mutuwa su ne sulhu duk lamarin abin community ma ke majority da sarakai to amma da aka gan wani malami ya tashi ciwo ya kama shi wallahi shek an fito an zo an ce fi sabilillah duniya duka mai shi ma ba yana so bane a zo a gwada shi kan video ko fatun shi to amma a kare ba na da cikin community duka shi an zo an yi wannan to ya kamata mu duba mu strategize cikin rayuwa kan da ya gyara irin wangan ga lamari yana da ban tausayi da ban takaici da ban tsoro shi sa tukunci da da ba malumma a cikin community shine shi an jira mai shi bai da lafiya a zuwa ta yawon fi sabilillahi wasu malumman wannan abu ya kamata a duba a yi gyaran shi akwai malumman da su ba ruwansu da irin wa'annan wasu na nan kuma Allah da ya jarabta dole to ya kamata mu duba cikin community mu yi mu gara irin wa'annan abin da ya taimaka mana kwarai domin da aka gan mutum ne ya karantar ya dade yana karatu amma ya zo ya dace ciwo ya zo ya kama shi ka gan cikin community ba ma wani attajiri ko wani mutane kadan da dasa su ce ga kudi kaza a je a duba lafiyar malam shi nan yana wayar da mu ya kuma wayar da mutanen baya almajirai da ke karatu ka bude ido ku gani da aka kan kamar ya kamata kana cikin kwamitin kai ma ka san abin da kake takawa saboda gobe in wani abu ya daro baka da na abin nan kai ma da ka rufa da kanka asiri ba shi ma an kawo ka an yi fi sabilillahi ba wannan abu gaskiya yana da ban takaici ina zamanin na aka turo mini bidiyon wani malami daga wani gari a cikin kasan ghana wallah abin ya dame ni kwarai ya dame ni ya bata mini rai to amma rai shi an duba an yi gyara a duba a yi gyara a ada kai in an ada kai da iya a bude wani fan ala ajiyewa in ya dace wani abu aka yazo zo da iya fite cikin sauki a taimaka da mai shi ba ma shi an yi video ko fato ala yawo da mai shi ala fi sabilin ba amma duk lokaci da mutane suka rarraba aka ce ba da yi wa a tasimu bi abilillahi jami'an wala tafarraku ba to irin wa'in ganga abu shi dai ta jarabtan ka duba yan arna ko christians yana da ka ga an kawo wani pasta a cikin facebook ko social media wai a nemi mai taimako amma shi kaga cikin matattaran mu irin waɗannan abu na faruwa to Allah muke roko ya kawo muna saukin shi